bayan kisan khalifa na hudu ali dan abi talib musulmai sun yi wa babban ɗansa hassan mubaya a matsayin khalifan musulmi sai dai muawiya dan abi sufyan wanda ya kasance gwamna a garin sham ya ɗora kansa matsayin khalifan musulmi ba tare da samun abokin hamayya ba sai ya shelanta yaki mai tsanani ta kowane bangare kan hassan dan ali saboda irin waɗannan ayyuka da muawiya ya kasance yana aikatawa musulmai suka waye gari a Sufiyin suna yaƙar junansu garin mada'in da abin da ke kewaye da ita wacce ta kasance babban birni ce ta daular sasaniya ta farisawa ta waye gari karkashin daular musulunci wacce take makwabtaka da babban birnin daular musulunci wato kufa sai ya kasance da yawa daga cikin 'yan kasuwa da ma'abota ɗaukaka daga cikin larabawa da waɗanda ba larabawa ba suna zama a garin mada'in garin mada'in a shekara ta 41 bayan hijira لله Yi duba zuwa ga ne alkama a gonarka inda ta cika ta yi kyawu. Dubiyan da ta yi girma take kaɗawa gwanin ban sha'awa. Hakika ka sanya ta tacaccen zinare jin kunya a gaban wannan abin da ka samar na daga amfanin gona. Ya ba zai kasance ba bayan kasa da abin da aka shuka daga halal ne kuma ma'aikatan gonan amintattu ne kuma ubangijin mu mai adalci ne mai gonar mai karamci ta yaba za mu girbi zinare ba muktar to mu fara yin kafin isowar kwarin amr bin la'as da su na mutanen sham abin bakin ciki ne wannan kakan ta kasance luma ga wadancan shaidanun bismillah ga alkamar ga lauje na jiranka ka sa albarka da fara yankan ta muktar mun dogara ga Allah Ya Ubangiji na, ya Ubangijin sammai da ƙasai, godiya gare ka akan dukkan komai, godiya gare ka akan dukkan ni'imomin da ka yi mana. Sannan godiya gare ka bisa ni'imomin ka gare mu, mu muski ne rauna na mabukata. Godiya gare ka kan dukkan komai, godiya gare ka kan abin da ka tsirar. Sannan wani abu daga ciki na matafiya da mabukata da talakawa. Haka kuma wani kaso ga baƙi da manoma. sannan ka kaskantar da mai hasada da annamimi da mai bakin ciki fatar wannan hatsi ya kasance bisa kulawarka na gaskiya ya ubangiji ka albarkaci wannan hatsi na daga zinare ku ihu kula ya baba nisa wannan la'anannen dabban daji idan ya fuskanci yana cikin hatsari zai iya lalata komai yanzu ku yawaita hayaniya da hargowa har ya fita daga cikin gonar rike mun kashe shi mun kashe shi mun kashe shi kula ya baba ne saka wannan dabbar a fusace take karta cutar da kai bakin dabba shin baka san waye mukutar ba ne shin zaka farmaki gonan mu abocin wannan hatsi dan kawai ka ci alkama mai kama da zinari yadda ya cika bulbul saboda cin mugunta da yawa alkama ina ma mun yanka sa gunduwa gunduwa wannan aladan an harbe shi ne da kibiyoyi guda biyu kibiyoyi biyu sun yi kaɗan a jikin wannan mushen mara amfani ya baban isa har gaskiyar magana ina ma kayi gunduwa gunduwa da shi da kibiyoyi ɗari sai da ni kibiya ɗaya kawai na harba ba makawa kibiya na biyu ta zo daga gaibu ne shakka ya kai jarumin jaruman da ya bar fagen daga ya koma gona shin ba za ka buƙaci ma'aikaci ba me zai hana yi duba zuwa waɗancan hankakin lalle wannan gona tana buƙatar mutum mutumi zan baka ladan da ya dace shin za ka karɓa don ka riƙa korar waɗancan hankakin Hakika wannan karamcin ba bako ne ga wanda ya ajiye takobinsa da sulkinsa ya ɗauki lauje da karancin bacci. Ina fatan za ka saurare ni da kyau ya kai Muktar, kuma ka kasance adali kamar yadda ka kasance a kowane lokaci. Shin ba ka ganin cewa ana komawa zuwa ga takobi yayin da wannan takobi ɗin tafi sanda? Allah ya raya kai ɗaukaka ka ya kai mayaƙi. Allah ya albarkace ka ya kai manomi kuma mayaƙi. da zuwa ya kai 80 domin iya gasa da Muktar a fagagen rogon Allah ya raya ka ya amintaccen balarabe. Karayu ya kai bafarisi mai cika alkawari. Allah ya raya ka ya amintaccen balarabe ah ina ma a ce ka san yadda ne kewarka ruhina da jiki na fansa ne ga wannan abokin da yake wana taho hakika ka cike min jin daɗin wannan gonar a wannan shekarar haramun ne abin da zaka aikata da haramun ne ya kai musulmi me yasa ya zama haramun saboda naman alade haramun ne shin baka sani ba ne da ya kasance mushen kare ne a maimakon wannan shin za ka yi kudayen sa faɗa min da zuciyanka me ya hada naman kare da na alade wannan alade ne da ke cin alkama mai kamar zinari a yanzu kamar katar rago yake namansa yana da amfani sosai wani amfani ke cikin wannan kazantaccen naman tururin fatarsa da aka feɗe yana kaudara da zuciyar mutum na kasa gaskata abin da nake ji shin da gaske ma ka musulunta ko har yanzu kai ba juse ne me sababin wannan jayayyar wannan mutumin ya kusa haukata ni ya mukutar wannan makwaɗacin haɗamamman ne yake kwaɗayin naman alade kuma ya ki karɓan kowane dalili akan haramcin naman alade sai dai ma ƙara jayayya yake ba da ilimi ba barka da zuwa hakika ka sanya idanuwanmu da kyawunka ya kai jarumi barka da zuwa ya kiya Allah ya kiyaye ka Allah ya kare ka ya kai masoyi kai ma ka yi magana da wannan jahilin akan naman alade da haramcinsa a musulunci kubab tare da fa'idojin da ka ambata akwai cutarwa mai girma sai ka yi nadama menene cutarwar zai haifar maka da tsutsotsi a cikin cikin zai sa maka matsanancin kaikai ya kuma haifar maka da manya-manyan da gaske kuma ka jaraba za ka gani A'a jarumi, cututtuka ababe ne masu wahalar maryar da kuma abin ne. Allah ya ji kama matanka ga baki ɗaya jarumi. A hakika harshe na ya gaji wajen jayayya da wannan mai taurin kan. naman alade zai kusar da albarka daga wannan gonar. Ya darbi, kawo abincin da ya dace da shugaba daga cikin shugabannin rundunar Hassan Dan Ali. Na ji na bi. yi bismillah ka ce naman tsuntsu ne shin ba za ka tambaya daga ina na fito ba ba na buƙatar yin tambaya ni na san cewa ka fito ne daga yakin da ba mai nasara a cikin safaci wuya kuma ba mai faduwa sai hasan wannan kadai a asam ba wannan kadai bane ya kiyan ya kasance tsakanina da kai akwai daɗaɗɗiyar 'yan uwantaka da abota na tsawon lokaci ban baro kufa ba zuwa mada'in sai dan in kasance kusa da kai kuma na rantse maka da Allah ba zan taɓa canza silin gashinka da dubban kawukan mutanen kufa masu canzawa ba ka saurari abin da zan faɗa maka da kyau ya kiyan tun lokacin da ka ɗauki takobinka ka rataye sulkenka jikina ke raurawa saboda ji maka tsoro shin ba za ka kalli zuciyar ɗan uwanka wadda aka raunata ba shin ba za ka tambaye ni dangane da abin da na gani a tafiyar jikan manzan Allah ba kai ka tafi yaƙi ka ga abin da ka gani sai dai ni ban je ba amma na gani a'a wallahi baka ga kadaicin dan manzan Allah da bakuntarsa a garinsa ba baka ga yadda mutanen kufa suka farmaki hemarsa saboda kwaɗayin ganima ba har sallayar da yake a ta ba su barta ba ya ishe ni cewa na ga bakuntar mahaifinsa ali dan abi talib kuma na ga yadda yan kufa suka farmake shi ta kubban su a zazzare da nufin kashe shi kai baka san mutanen iraki ba kamar yadda ni na san su lalle muawiya da amur dan sun hau goguwar jahilci suka kutsa yakin siffin kuma sun yi nasara amma mai iraki tun a lokacin da aka daga alkur'ani bisa makincin muawiya da amur dan as amma mai ira hakika ɗaya daga cikin khawarijawa ya sari cinyar ɗan manzon allah a sabat muktar ina fatan karokar ta kasance tana ɗauke da guba don kan rayuwar ɗan manzon allah ta kasance cikin haɗari lallai dama na san ƙarshen wannan yakin zai ƙare ni da kunyatar mutanen kufa shin kun ɗauko imam hassan daga sabat zuwa kufa da kansa ya yi umarnin a kai shi fadar da ke mada'in ya ce ku kai ni zuwa ga sa'id dan odin sakafi domin na yarda da shi sosai a ba zai taɓa zuwa min daga gare shi ba makwatar mada'in kuwa sai dai ya mutu da bakin cikinsa domin a hanirawa ba su mutu ba balle ya kwace ta da alamu fa an yi wasan dan ali rauni daren ce a sabat an waye gari kashe kalifofi ya zama al'ada wajen larabawa kuma wannan dama ce ga wanda yake nufin musu tarko wannan wace irin musiba ce wannan wace irin musiba ce ku taimaki jikan manzon Allah ku zaburantar da mutanen mada'in kan makiya Ali da 'ya'yansa taimakonka ya annabin Allah jamilawa suna shirin ta fitina ku kula sosai kada su wargaza garin mada'in al'amarin ajamawa yana da haɗari sosai da ke faruwa ne ina tsammanin fa'ar rauna da khalifa a ƙarshe dai kawari jawa sun cika alƙawarinsu na kashe mu'awiya yanzu kuma saura amur dan asu a ina kake rayuwa ne kai kuwa mu'awiya na can cikin ƙayatacciyar fadarsa da ke sham yana hukunci irin na sarakuna kenan wancan da aka raunata hassan dan ali ne na samu labarin cewa ma'auya ya sanya dinari dubu ɗaya da kyautar ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata duk wanda ya zo masa kan hassan dan ali shin da gaske eh ina tabbatar maka me kai kan dan alzada? gaya min me yasa ba a dawo da khalifa zuwa kufa ba to me zan ce amma ina tsammanin in ta fi aminci fiye da kufa kuma dayya ne a jamawa sun fi cika alkawari fiye da 'ya'yan kufa har yanayi ya ci gaba da tafiya a haka to ba buƙatar farmakin shamawa kan mada'i. abin bakin ciki abin bakin ciki domin daga gobe larabawa za su gwabza da ajamawa ya shugaban samarin aljanna raina fansar tafin kafarka mai albarka na ji abin da ya gudana a kankana daga zalunci kuma hakika jagororin makusanta da wasu sun yaudaro da hasken zinarin ma'auya. Sai suka yaudare ka suka hayince ka. Ni ne Sayid Dan Mas'ud As-Sakafi, gwamnan mada'in na yanzu. Zan gode muku in har kuka kalle ni a matsayin wajen sanya amincinku. Hakika kun kawa ta farin fada da isowarku. Ku sanya kafafunku masu albarka a fadanmu. hakika jinin shi ya zuba da yawa ya ina tsoron ya zama a cikin wukar akwai guba don kada ya kashe imam hassan wannan yana da haɗari muna da buƙatan ƙwararren likita ku gaggauta kamar ƙorewan lokaci in ba haka ba abin da ake tsoro zai faru likita na nan an shirya wurin kwanciya ku zo dakata ya kai azzalumi mai za ka aikata saurara ya kai kwamanda hannuna ya kusa yi yarwarawa saboda kurjinin sautinka na mai baka haƙuri ya kai likita a haƙiƙa na kasa mallakan kaina sai na yi zaton cewa kai ne wanda ya yi wannan so lalle ka gaji sosai kuma wahami ya same ka haƙƙinka ne ya komanda ina baka shawara ka huta kuma ka zama mai yawan tawakkali babu abin da zai faru sai abin da Allah ya rubuta mana haka ne haka ne haka ne gaskiya ne wannan daidai ne haka ne ka zo yi nan ya kiyan gaya min shin ka zo ne don cika alkawarin abota ko ka zo ne don ka kaskantar da ni allah ya kyauta na zo ne domin na motsa zakin larabawan da ya yi barci kai ne ɗaukakan larabawa da kariyarsu na zo ne don na motsa guguwa daga tekun kariya saboda me don taimakon hassan dan ali baya daga mutuntaka a bar dan annabi shi kadai kai kuma ka shagalta da gonarka da alkama me yasa baka zama tamkar Salman Farisi ba a janibin dan manzon Allah ya kiyan shin kana haɗa kanka da ire-ire na ne ya baban ishaq kai ne muktar ɗan abi ubaidin sakafi kwamandan da ya buɗe garin farisa shin akwai wani balarabe da bai san mahaifinka ba ko bai taɓa jin labarinsa ba bambancin sama da ƙasa ne tsakanina da kai ya muktar shin kana dakon ganin mu'jiza ne daga wani mutum ba farisi wanda bai da asali a tsakankanin larabawa ina zaton faruwar mu'jiza ne irin ta salman a khandak me yasa baka zama tamkar Salman Farisi ba a janibin dan manzon Allah ya kiyan Larabawan yau sun sha bamban da yanda suke a zamanin manzo ya muktar ah. kar ma ka fara abin da ba zai yiwu ba saurare ni ya kiyan sunan babana ubai da ba a bakin komai yake ba a wurin balaraben yau ka fahimta ya kiyan shin akwai ta shahara da kake kallo fiye da zama ma abocin zulfikar kuma mutum fukin kofan kaibar haƙiƙa waɗancan mutanen a baya ba su ji kan dan manzon Allah da sarkin sa dan Abi Talib ba ko ka manta ne kiyan kwaɗayin zinarin sham da yaudarar mutanen wancan garin sun tafi da hankali da imanin mutanen iraq kiyan kar ma ka fara abin da ba zai yiwu ba kufa a yau ta fi kama da daurare ko shanye raƙumin da ya fada cikin taɓon da ihun ire-ire na ba zai tsiratar da shi ba jeka jeka abin da ya fi min shine in kasance manomi mai samun riba ba mayaƙi mara nasara ba muhtar ya isa haka tattaunawar mu ta zo ƙarshe kuma ba mu samu cimma wata matsaya ba abotar mu na nan yadda take amma matafiyar mu ta bambanta muktar maƙetacin maƙi shi ya fi akan aboki makareci kibiyar maƙi jiki take caka amma kibiyar aboki zuciya take caka raunin kadaicin ɗan manzan Allah shi ya fi raɗaɗi akan raunin wukar jarrah bin sinan na rantse da Allah na kasance a shirye nake amsa daga gare ka da za ta zama waraka ga raunin shugaban mu Hassan dan Ali sai dai kash abun bakin ciki abun bakin ciki Allah taimakonka ya annabin Allah ya ‘yan uwana ina mu ina ganin ƙyalƙyalin haƙoran manzan Allah ya zami da kan da aka sara na Aliyu Murtada ya zami da kadaicin da faɗi Fatimatu Zahara ta shiga ku aske kawunanku ku keta aljihunanku ku yi hawayen jini ku watsa ƙasa a kawo kanku wace irin musiba ce tafi wannan raunin muni a zuciyar manzon Allah taimakon ka ya annabin Allah taimakon ka ya annabin Allah ku saurare ni ya ku yan uwa ku saurare ni da kyau raunin da ya rauna ta zuciyar imam hassan ba wannan iface-ifacen da kukan ne zai magance shi ba lalle waɗannan manyan daga cikin kwamandojin imam hassan da suka siyar da mafificiyar wilayarsu da zinarin muawiya kuma suna raya cewa su shiyar imam ali dan abi su ne waɗanda suka yi waɗansa imam hassan mu mubaya akan halifanci suka ƙarfafa shi akan yaki yayin da zinari ya fara musu walwali sai suka juya wa imam baya suka zare ta kubbansu a kansa sai suka farmaki tentinsa suka kwashe abin da ke ciki a matsayin ganima ba wani abu da ya saura hatta da dumansa. misalin waɗannan makwadaitan masu bautar zinari kamar misalin bani isra'ila ne da ɗan marakin samiri akan waɗannan hadisin annabi ya tabbata wanda yake cewa kowace al'umma tana da fitinanta hakika fitinar al'ummata shine dukiya eh dukiya lallai zalimcin da ya gudana akan imam hassan zai janyo wa waɗannan dawwammamiyar la'ana da suka na har zuwa tashin kiyama masifa ba za ta ƙare da wannan ba wace irin masifa ce wannan ta same mu 'yan uwana a daren jiya ne fa aka yi wa ɗan yar manzon Allah alhassan dan Ali mummunan rauni da wuka kuma abin alfahari ne ga mada'in yau ta zama masauki ga ɗan yar annabin da aka raunata don haka ku saurare ni da kyau ina fatar kara mada'in ta zama kamar kufa wajen rashin imani da hanci don kada abin kunya ya wanzu gare ku na har abada ku jimanci haƙuri ku haƙuri kuma kada wani ya ingiza ku ku kame fushinku don ku ruguza kullin maƙiya da makircin mutanen sham e mutanen sham ku sani rundunar mu'awiya da amur dan a sun shigo da ɓuyayyun fuskoki don su haddasa fitina tsakanin musulmi larabawa da wanda ba larabawa ba da tsakanin umayyawa don su sanya madayin ta zama ba amintacciya ba ga jikan manzon Allah kada wani ya yaudare ku da ƙarairayinsa. ku yan uwa wannan gwamnan Ali dan Abi ɗalib ne ya sanya shi sannan Hassan ɗan Ali ya wanzar da shi akan wannan matsayi kuma mutanen madain suna jiyo ƙanshin wancan gwamnan da ya wuce wannan masanin Allah abocin tsantseni shine wannan fitaccen bawan allah jarumin nan salmanul farisi ya shugabana mu rundunarka ne za mu fanshe ka da rayuwarmu ka umarce mu da abin da kake so abin da nike so da ku shine kada ku dinga taruwa gaban fada kuma kada ku zo da wani yunkuri don kada ku kawo cikas ga motsin dakaru da ma'aikata sannan ina neman ku da ku yawaita du'a'i ku yi haƙuri ku ƙara haƙuri lalle allah na tare da masu haƙuri idan suka yi haƙuri yan uwana mu yi addu'a mu yi addu'a أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء Banana, So nawa za ki riƙa kai komo? Ina cikin firgici da ruɗaniya Salima, zuciyata na ta farfasa. Daga yawan shan tsiminki lokaci bayan lokaci muka gane cewa kina ɗauke da juna biyu. Shin kin yi hauka ne kike irin wa'innan maganganu? Shin ba kya jin kunya? Umar muharrami na ne saboda na shayar da shi. Muharrami? ke ba wannan biyan. ke ke san da hawa ne sannu da zuwa ya masoyiyata don allah me yasa kika makara kai ka ce girgizar ƙasa ne ya samu garin girgizan ƙasa ne ya ce mai tsanani shin abin da yake faruwa nan ya ga wancan an yi wa khalifa rauni yana zaune a garin ajamawa abin da ke faruwa ba komai ba ne ina ji miki tsoron wa'ancan yan gigin ai ya ma faru ɗaya daga cikinsu ya rufo ni zai fizge a warwaro na sai na bige sa na fasa kansa <laughs> da gaske kike yi eh da gaske nake miki <laughs> kai kina ɗauke da zuciya ka bar na zaki ni ce fa yar wanda ya gurguza ma'abotan giwaye yar wanda ya ci garin farisa yan abi ubet ɗan sakafi yar uwar mukutar da na kasance mai zuciyar kaza Dakin kin ga tsaki guda goma suna ihu a baya wannan gaskiya ne shi ya sa ma umar dan sata yake son kiya masoyiyata sanadin wannan a fili yake kyakkyawar macen zaki kamar ki babu wanda zai iya da ita kowane ne shi kar ki manta macen zaki ita ke zaɓawa kanta miji na sallama miki yayata na sallama miki ba na zo nan bane saboda jayayya umar ne ya aiko ni E, ina sauraron ki. Zo ki ji. Kashi Hassan yana nufin cikar buri da mallakar mulki da kuma ƙarfi. Yana nufin Umar zai zama gwamnan Iraq, ke kuma ki zama sarauniyar Iraq. Wannan Umar wani irin tsinanni ne ya innata? Yana so in miƙa masa kan Hassan saboda akwatin zinare? me kike faɗi ne ya jariya lallai kyautan da ma'auya ya sanya akan hassan ɗan ali ya sanya da yawan makwaɗaita irin su ibn muljam suna kwaɗayin samunta kuma dama ce gare ku ni me zan iya yi shi ne kawai ki yi ƙoƙarin hana muktar shiga fagen daga ya masoyiyata kucar bai shiga fagen dagan ba. In ba fanki Sa'id ya dage akan hakan fa. Ya yi ta ƙoƙarin hakan kafin yanzu, amma mukutar bai amince ba. Sai dai, yanayi ya sauya sosai wannan karon. Domin, kaɗaicin Hassan zai iya tasiri akan Muktar ya koma fagen daga. To muƙaddawa cewa yana son koma fagen daga, ta yaya zan iya hana shi? ki yi kamun kafa da matan dan uwanki nariya domin soyayyansu tana da ƙarfi za ki iya mata raɗa ki gamsar da ita kin fahimta ita kuma ta yi busa a kunnen muktar da zantukan soyayya da ƙauna ta isar masa da abin da kika raɗa mata muktar kuma zai karkata da gaggawa ni da nariya mu ɗaya Me ya kai taron bikin ki ƙayatuwa ya sarauniyar larabawa? Ya ce amaryar ya masoyiyata. Hanana, wato kin samu abin da ke so da bakinki? Gashi kin fara bidirin biki. Ina ka sona daga tattaunawar ku? Kin fiye ji daga nesa, jinki ya fi zaƙin bakinki. Me kika ji kuma bayan maganan biki? na tuba allah ya kurmantar da ni in na ji wani abu ba maganar biki da kika ambata a nan ba kuɗi ina kuɗin suke kuɗi karbi salima ina da tabbacin cewa kin ji sauran maganganun banda na biki sai dai idan kika yi kokarin tona ɗaya daga cikin su tabbas umar zai yanke kunnen ki da dogon harshen ki ki tuna da wannan kin ji

bugun zuciya masoyan ahal baiti suna ka. kuma idanunsu suna kanka ka yi iyakan abin da za ka iya na roke ka dukkanmu muna sauraron warakansa a hannunka Allah ka haskaka fuskokinmu a gaban annabinka da iyalansa amin ya Allah shi yana daga cikin shahararru kuma kwararrun likitoci a wannan gari ya kai kwamanda shi babban misali ne wajen kankan da kai da tsaftar zuciya da kyan hali da ban mamaki a likitanci ka gafarce ni ya shugabana miyagun sham suna da karin magana da ke cewa allah yana da rundunoni daga zuma a cikin zuman akwai dafi mai kisa kaɗan daga cikin ta ne ta zama sanadiyar kisan shugaba malikul ashtar ya kai shugaba kai babban abin amincewa ne kai abin amincewa ne a gun imam hassan na je na faɗin haka game da kai yana cewa kai mutum ne wanda za a iya dogaro da shi a mawuyacin hali ba wannan kawai ba kuma kai babban mataimaki ne hakika kai babban mataimaki ne da zai fuskanci makircin fadar sham ka gaskata ni ya shugabana ya kamata ka sani tsorona da firgicina akan rayuwar imam gudun kada wasu daga cikin masu kwaɗayin ladan da mu'awiya ya sanya a cikin wannan fadan muna neman tsarin allah daga hakan ya zama ya sanya guba a cikin abincin imam hassan ko a cikin rauninsa ya shugabana shawarwarinka daidai ne a watanni biyu da suka wuce ya fuskanci farmaki mai tsanani hatta daga makwadaitan sahabbansa sai dai wannan likitan amintacce ne kar ka damu amma dangane da abincinsa kuwa kafin a kawo masa zan umarci wanda ya dafa ya fara ci amma dangane da fada kuwa zan sanya ɗan ɗan uwana muktar ya dau nauyi domin shi abin yabo ne kuma abin amincewa ne kada allah ya jarabce ka da ƙasƙanci da bakunta ya shugabana Ni zan tafi domin kula da masu rakiyan Imam Hassan, kai kuma ka tsaya a nan. Da sharaɗin kada ya ɓata min aiki. Wani abu ya faru ne? Haka ne, hakika na samu wahami. Ta yadda na yi tsammanin ma cewa shi likitan shi ne ma da kanshi ya yi suka Idan kuwa hakan ne abin da ka ce, ba makawa mu sanya wanda zai kula da kai, kwamanda. Babu matsala. zan tabbatar da cewa na mallaki kaina domin in kori dukkanin wahami daga gare ni zafin jikinka ya yi yawa sosai zazzaɓi ya kama ka ya kai kumanda eh, ya papa raunin ya yi sufi sosai don daga girman abin da muka gani na yaudara da rashin imani ku kawo mana ruwan sanyi kaɗan, zo ku cire masa takalminsa. Sannan ka cire masa kayan yakin da gaggawa. Ku sanya kafafunsa a ruwan. zuciyata ta gaya min kana tahowa eh haka ne na zo amma ba tare da takobi ba yaushe ne za ka bayyana sasantawa da ka ya muktar matukar ire ka suna biyayya wa zuciyarsu maimakon hankulansu takobi na zai wanzu cikin kubensa tamkar me shi hakika ka canza sosai ya baban ishaq eh hankali na ne ya cika kuma da sannu zan sanya shi rika hukumta na maimakon zuciyata ka sani cewa ladubban yaƙi ya bambanta da ladubban ibada kuma kwamandar da ke kutsawa yaƙi ba ta tunani ba to ya sanya kansa da dakarunsa zuwa ga halaka na ganka cikin rudani mai tsanani ya baban ishaq kwamanda ya gimtsa takobinsa ya zartar da kin zuwa yakin da ba komai a cikinsa sai asara baya nufin ya fada cikin tarkon shaidan gujewa fadawa halaka na daga addini daga koyar alkur'ani ne cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka shin ka tuna sanda kuke shirya dakaru kuke nufin yaki ni kuma ban natsu da yakin ba na kuma tsoratar da ku kan hatsarinsa ba ku saurare ni ba kuka rudu da daɗaɗen zantukan mutanen kufa masu warware bai'a misalin ku kamar misalin wanda ya ga dabba ce a cikin ruwa ya ɗauka salkar ruwa ne ka saurare ni ya kiyan cewa daga yau ba zan ƙara zara takobi na ba sai sanda na shelanta yaki Muhtar, gaya min ina ka kasance. Lokacin girbi ne, ina can ina girbi, cikin yardan Allah noman ya iso cikin lafiya ba tare da matsala ba. Ni ina wani wuri, kai kana wani wuri daban. A wannan mawuyacin yanayin da ke kewaye da mu, yake kewaye da adalbaiti, shin adalci ne ka ɓoye kanka, ka shagaltu da numa? shin baka shi labarin abin da ya faru da imam hassan ba ne ya kiyan na faɗa masa sai dai jin daɗin gonarsa ya hana sa fahimtar abin da ke faruwa shin ya jikin imam hassan rauni ne mai girma ya kiyan domin kuwa wukan ya kai harkashinsa sai dai godiya ga allah sai dai da taimakon allah wukar ba ta da guba ina mai neman afuwarka ya fana kana min magana kamar na aikata wani laifi da ba a yafiya kansa shin kokarin neman halal saboda rayuwa bai kai yin jihadi a tafarkin Allah bane kuma ni na gode Allah a wannan kokarin na samu riba kuma ban kasance kamar waɗannan masu yakin a tafarkin Allah ba tare da riba ba neman halal wani bangare ne na jihadi amma ba a yi wannan mawuyacin halin da makiya suka yi hankoron tumbuke bishiyar musulunci daga tushensa ba Shin ka san me yasa Imam Hassan ya zabi farin fada? E, na sani. A ra'ayinka me yasa ya zo? Saboda ya yarda da kai ne dukkan yarda ya bafana. To shin wannan bai isa ba? Tare da dukkan wadancan raunukan masu tsoratarwa da suka samu shugabanmu majibancin al'amarinmu Hassan. Amma ya zo gare mu yake bance mu da wannan martabar, ya zo gare mu bayan barin manyan-manyan makusan ya dogara da mu. wannan na nufin mun waye gari a jerin iyalan gidan manzon Allah shin ba abin bakin ciki ba ne mu ta wannan damar ta bisa dogara da hujjar gona da shuka me ake nema a gare ni yanzu ka kasance a shirye kada ka juyawa maki bayan ka Ka hada kayan yakinka ka doki takobinka ka tsaya bangaren ka. domin ka murkushe makidar maki ka warware makircinsu ka yi nasara a kansu ya baffa murkusa makiya a irin wannan yanayin yana buƙatar takobin da zai yanke wuyar jahilci da dukkan ma'anan jahilci kuma ni ban mallaki wannan takobin ba shin kana so ka gudu daga lamarin ba da kariya ne wa gaskiya a wannan mawuyacin halin da imam hassan yake neman taimakonka ya bafana kai ne ka ɗauki nauyi na da kula da ni tun bayan kashe mahaifina sa'ilin ina da shekaru sha uku a rayuwata don haka kana da haƙƙin uba a kaina kuma yana daga wajibi da ladabi da kyakkyawar niyya in aikata umarninka don haka naji kuma na yi biyayya sai dai ya baffa yanzu ina da shekaru arba'in ina fatar ka mu'amalance ni daidai da hankalina hakika barin filin daga ga wanda ya rike takobi rikon yan uwantaka ba shakka guduwa ne daga tsoro da kunya sai dai yaƙi na da dokoki da tushe kuma hankali na cewa idan zinari ya haɗu da makirci a shugabancin shaidani to takobi bai da gurbi kuma saboda haka ne shiga wannan yakin kuskure ne sannan ci gaba da shi ma kuskure ne kai shi ne ma mafi girman kuskure muna neman tsari daga sharrin wasu wasin shaidan shin shaidan ne ke magana da harshen ka ya na? kake faɗin haka kamar shugaba hassan bai kasance yana sane da dokokin yaki da ka'idojinsa ba ko kuma shi bai san makiyi kamar yadda kai kasan shi ba hakika shugaba hassan ya shiga yaki ne ba tare da yana so ba kamar yadda mahaifinsa ya bar yakin siffin a lokacin isowar nasara ba tare da yana so ba hakika shugaba hassan ya ɗanɗani dacin bakin ciki don ya bayyana ma mutane jahilcinsu don ya kare jinin musulmi na rantsa ya muktar ka ɗauki neman abinci ya zama dalilinka na kaucewarka daga yaki shi ya fi maka alkhairi a kan ka yi shakka dangane da ilimin shugabanka da tsarinsa ya ubangiji shin wannan shakkar alamun imani ce ko alamun fata ce ya ubangiji ni ban ciyar da shi loma ɗaya na haramun ba me yasa rayuwata ta fitar da irin wannan bakin cikin mai daci abu mai daci shi yafi akan wanda ya kuɗi da guba ni ra'ayina kawai na bayyana ya baffana kuma matsalar za ta iya kasancewa daga kai ne saboda ka kasance baffa mai karamci baka koyar da ni ha'inci ba shin a shirye kake ka taimake ni da tsarkakakkiyar niyya saboda haka ne ka ganni a fada a gabanka yi maza ka sanar da ni umarninka Muawiya ya sanya dinari dubu na sham da ɗaya daga cikin yayansa mata ga duk wanda ya kawo masa kan Imam Hassan. Shin ka san me hakan ke nufi? eh na sani ma'anar hakan na nufin mu'awiya ya sanya mutane da yawa suna kwaɗayin samun wannan kyautar kuma ƙasar allah mai faɗi ta zama babu aminci cikin ta ga ɗan manzan allah daga yau ɗinnan dakaru da masu hidima sun koma dakarun sirri ga mu'awiya ɗan abi sufiyan kenan me za ka iya aikatawa ta ya ka iya kare imam daga waɗannan makiyan? aiki ne mai nauyi matuka kuma abu mai nauyi ba mai iya daukansa sai ahalinsa ka jaddada azama ka zama ahalinsa ya dana domin mu fita cikin wannan jarabawar muna masu nasara kuma kada mu zama masu jin kunya a gaban manzon Allah Akan me kike tunani? Shin wannan mafarkin zai tabbata? Anya idan yayi niyyar yin wani abu babu wanda zai iya hana shi. Lalle ke baki san ƙarfin soyayya ba. Soyayya ce kaɗai za ta iya durkusar da jarumin zaki kamar Muktar. Yaya kike gani idan ya rage ta? Hmm, Nariya ba karamar mace bace 'ya'yata. tana da abokan takara kuma bari in gaya miki ina daga cikinsu kuma har yanzu ban gushe ba ina mata hasada shin da gaske ne dama kina son mukutar ha jarumi kamar muktar da yawa daga cikin kyawawan 'ya'yan larabawa suna mafarkin mallakarsa ki tafi gida lokaci ya ƙure ki gaya wa nariya kada ki kuskura ki bar muktar za ki iya rasa shi kin ji <laughs>